wasu daga cikin ɗalibai ustadai sukan je neman aure wai sai a tambayi mutum a ce wai in ji dai kai ba ɗan salafiya ba ne sai ka ce ai salafiya gangen mu ne 'yan gaba-gaba ci iye yanzu kai ɗin nan ka ce ƙwarai da gaske ni ne ma ladanin salafiya da ke gani na ɗin salafiyan wacce ka ce ta can ƙasa mai tsafin mun gano wannan da kyau ko a'a irin izalan goma kake kace kwarai da gaske ta to ka san mu ƴaƴan namu ba mu san aurar da su ga irin sai kace ce to allah ya hada kowa da rabon shi amma kun tambaye ni addini na ne kuma na gaya muku an gano wannan da kyau ko amma an tambaye ka wani addini kake zai kace ce allah to ni dai din masallacin da ya samu ina sallah ni ba ni da zafin addini shi a wata irin ku muke su to ai shine ai yan salafiyan nan da na fara leka wajen su amma kuma da na je na ga al'amarin nasu yana da wahalan sha'ani wallahi sai na fasa leka sau da ni ba na son fitina cikin addini kai munafiki ne ka rabu da ita kawai ba wani abu in sun hana ka ba komai yasa ma suke maka binciken addini ba dan sun gaba ka da kuɗi ne Allah duk wanda yake da sisi in ya je ko luwaɗi yake yana shirka za su bashi ba za a binciki me yake yi ba mun gano wannan da kyau ko shi sa gaba ɗaya ma suka haɗa masu kuɗin suka yi masa sunaye ko dai fanta da kek ko doya da kwai kaga rukunan basir kenan sun hannu amma kai in ka je sai a ce wa in ji dai ba wasa zalla ba rabana ba zan iya fama ba sai ka ce za ta rika goya ka mun gano wannan da ke ku duk ku kalli irin waɗannan shiriritan da suke yi karba da ita in iyayen ba za su baka ba dan suna tuhuman addininka ba addininka suke tuhuma ba wallahi aljihunka suke kallo kuma allah maɗaukin sarki ya ce wa an kihol ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم Allah ce ku aurar da gwagware ku aurar da zaurawa ku aurar da duk wanda bai da aure daga cikinku kak ku damu da wai ba su da samu in ya kuno fukara yignihimullahu min fadlihi Allah zai wadata su sai abubakar in ya karanta wannan aya sai ce ya jama'atul musulmin ku aurar da 'ya'yayenku ga duk waɗanda suka cika ƙa'ida na addini da ɗabi'a allah maɗaukin sarki zai cika alkawarin da ya muku na zai azarta ku an gano wannan nake ku jama ku daina jin tsoron talauci mu manzo allah ya riga ya ba mu aminci ya ce mal faqaru akhsha alaikum ba talauci yake ji mana tsoro ba abinda yake ji mana tsoro lokaci da zai zo a yalwata duniya arziki ya burin ƙasa cikin al'umma wajen ɗiban duniyar mutane su hallaka amma jama'a al'imanu awwalan duk inda za a kai a komo a kada a raya a kai goro a kai mari imani shine imani in ko kai wasa wallahi za ka fara farko mai imani ka ƙare mara imani karanta hadisi da ya zo da manzan allah ya ambaci wannan musamman ga lokaci ya yi da gayyato manya-manyan barage za su shigo kasan, to kai hankali ta za a zo a ce ana zargin kaza wannan ya sa ka ja da baya harkan imaninka kai ba ɗan ta'adda ba ne kai ba mai neman tashin tashina ta dafi zaune tsaye ba ne kai mutumin kirki ne mai yin addininka harkan addini nan jama'a no going back kun gano wannan da kyau ku wallahi ba za mu ja da baya ba za mu yi addinin mu kamar yadda kowa yake da 'yancin yi addinin shi kada wani ya ji ɗar ya firgita ya razana a akan ko menene wallahi inda imani a cikin zuciyanka ba abin da zai faru ƙurewa menene za a iya maka a maka abin da aka yi mashehun albani? malam ya asara ne kai ma an kabo wannan tafarkin ba asara ka yi ba wallahi da wulaƙanci ga musulmi gara shahada don ba illa ce ba mawaƙi ya faɗi wannan ina ga kai mai hadisi a hannu